<coughs> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه <coughs> الحمد لله يوم ذا متاشي درسينا ثلاثين أتكن كراتمنا a rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin littafin al-fusul fi siratir rasul na al-hafiz isma'il ibn kathir rahmatullahi alaihi Allah ya cikin sai haska kabarinsa wannan malami da rubuta wannan littafi da muke karantawa za mu tashi sabon fasali ghazwatu bani nadir yakin banu nadir ai ba manta da banu nadir ba ko su ne banu nadir kabilar yahudawa yawa kabilun yahudawa nawa ne a madina na'am banu ƙuraida, banu ƙainuka da banu nazir banu ƙainuka mun wuce an riga an fitar da su daga madina sun sun warware alkawari ko me ya sababin warware alkawarin zaman lafiya da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam me su ahsan su ne wanda suka tsiraitar da mata musulma a cikin kasuwa wannan abin da suka yi wannan abin da suka yi warware alkawarin zaman lafiya ne tsakaninsu da musulmi to yanzu sai kabila ta biyu su ne banun nazir <clears throat> alhafiz ibn kasir ya ce wani nahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi karima ila banin nazir ليستعين على ذينك القتيلين لما بينه وبينهم من الحلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina da kansa mai daraja salawatullahi wa salamuhu alaihi ila banin nazir ya zuwa ga kabilar banin nazir wanda gidajensu suna nan a gabashin madina gabas a gabas wadda take maso kudu kenan idan ka zo masallacin quba ga masallacin quba idan ka fuskanci kibla ta masallacin quba to kaɗan duba hagu da kai kaɗan hagu da kai kaɗan kusurwar wato kusurwar yamma kenan kusurwar yamma kana fuskantar kibla kiblar madina kudu take kana fuskantar kusurwar yamma to a nan wajen nan ne inda duki da gonakin banun nazir da gidajensu a nan wajen suke saboda haka suna makwabtaka da da musulmi da suke kuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen su liyasta'ina ala zailika alqatilaini domin ya nemi taimako akan waɗannan mazaje guda biyu da aka kashe su lima bainahu wa bainahum min alhilf saboda abin da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su yahudawan banu nadir na wato alkawari na zaman lafiya yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi wayanne ne waɗannan mutane biyu da aka kashe a darasin da ya gabata a yakin bi'ir a yakin bi'ir ma'una mun yi magana cewa amur ibn umayya abdamri da ya zo yana kishingide ya zo ya samu wata inuwa ya samu waɗansu mutane biyu daga cikin banu amir su kuma banu amir su kuma banu amir su ne wanda amir ibn tufail a kabilar amir ibn tufail kenan wanda suka kashe musulmi wayannan qurra'u da muka da muka karanta kissan su a makon da ya wuce gaba mako biyu kenan kai su ne suka kashe su saboda haka sai shi kuma ya kashe su saboda yana ganin in yi haka ya ɗauki fansa akan yan uwansa musulmi da aka kashe ashe bai san cewar suna da alkawarin aminci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ka kashe su to ni kuma sai na zan biya diyar su annabi sallallahu alaihi wasallam saboda cika alkawarin sa saboda cika alkawarin sa da rashin yaudara hatta kafiri in aka yi masa alkawari dole a cika masa yayi musu alkawarin zaman lafiya dan haka suka dan haka sallallahu alaihi wasallam yace zai biya diyar to kuma daga cikin alƙawarin yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa farkon zuwan sa madina da dukkan kabilun yahudawa shine su gabaki ɗayan su wato su zamanto a matsayin su ɗaya yan gari guda ne suna ɗaukan nauyin diyar suna ɗaukan nauyin diya na ɗaya daga cikin mutanen madina idan ɗaya daga cikin mutanen madina yayi kisan kai ya zamanto kan cewa biyan diya ta hau kansa kuma ya zamanto ba zai iya ba to su mutanen madina gabaki da musulminsu da yahudawansu za su haɗu a haɗa dukiya domin a biya diya domin diyar ba mai sauƙi ba ce diya ba mai sauƙi ba ce raƙuma ɗari ne ita ce diya eh, raƙuma ɗari eh, raƙuma ɗari ba goma ba raƙuma ɗari ne diya saboda haka wanda yake kuma a yanzu kun san yadda yake in aka ce za a kaddara ta ga lissafin zinariya yana kai wajen miliyan goma sha uku na naira eh sha tara mako ok bara ne sha uku to yanzu ya kai sha tara saboda zinariyar taki take eh, rai ba wasa bane to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mu nan wajen saboda sha'anin son kuɗi idan mutum ya duk wani nafi sai a nema yadda za a kawo shi domin aurewar al'amarin kama amma Allah sallallahu alaihi wasallam ne fi kowa cika alƙawari kuma haka ya kamata musulmi ya kasance ne cika alƙawari in ya ba da kalma ya tsaya a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai je nemi taimakon yahudawa kan a hada karfi domin a biya wannan diya fa qalu na'am suka ce za su biya wajalla sallallahu alaihi wasallam huwa wa abubakar wa umar وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يزونا بشيد سيدنا أبو بكر بسيدنا عمر بسيدنا علي da kuma wani yanki daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji da su baki daya suka zauna a karkashin wani bango na su mutanen banu nabir a gidajensu karkashin bangon ɗaya daga cikin gidajensu ma sai suka zauna sai suka yi sai suka yi taro tsakaninsu suka suka yi taro da juna tsakaninsu wa qalu suka ce man rajulin man rajulun yalqa bi hadhihi raha ala muhammadin fa yaqtula wane ne zai waye ne zai jeho da wannan dutsen nukan akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kashe shi kamar inda suka ce suka ce ba za ku taɓa samun dama kamar wannan ba gashi ya zo muku babu dama da za ku samu kamar wannan saboda haka abin da ya kamata a samu wani ya hau kan soro tsoron da yake karkashin bangonsa ya dauki katon an san dutsen nika aiko katon dutsen nika sai ya sako shi a kansa sai ya fado ya kashe shi kenan duk kowa ya huta bali zalika amru ibn jahash sai amru ibn jahash la'anahu Allah Allah ya tsine masa yake shi zai yi wannan yi intidabi wato ita shi ne mubadara mubadara ya zamanto ka zabura wajen yin abu idan na alkhairi ne sai ta zamanto alkhairi in na sharri ne sai ta zamanto sharri sai ta zamanto sharri kamar kamar abin nan kudaru ne wanda ya kashe naqatu salih na'am idin ba asa ashqaha aga haka aka shi ma intidabi idin ba asa ashqaha wanda ya fi kowa tadewa a ciki shine ya shine ya zabura yake shine zai to haka ma wannan amr ibn jahash shine yake shi zai wa alama Allah rasulahu bima hammu bihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da manzon sa sallallahu alaihi wasallam da abin da suke niyyar mala'ika jibril sai ya zo ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yahudu sun warware alkawari ga abin da suke niyyar fa nahaba sallallahu alaihi wasallam min waqti nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe wa min ah, bayni ashabi tsakanin sahabbansa falam yatanahaduna almadina bai bai tsaya ba sai da ya shiga madina suna zaune kawai sai saka annabi sallallahu alaihi ya miƙe ba a san ko meye ba annabi sallallahu alaihi bai tsaya ba sai madina وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة sai wani ah, daga cikin musulmi ya zo ya ba da labari cewa ai ya ganshi yana shiga cikin wato a bangwayen garin madina domin suna haka sai suka soma suka soma shakka yaya shiru shiru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ga wani mutum daga cikin musulmi ya zo sai suka tambaye shi faqama abubakar wa man ma'ahu sai na abubakar da sauran wanda suke tare da shi da sauran da suke tare da shi tare da a nan banun nazir sai suka tuma suka tashi ba'o suka bi shi fa akhbarahum bima alamahu Allah min amri min amri yahud sai annabi sallallahu alaihi ya ba su labari da abinda Allah ya sanashe ya shi na al'amarin yahudawa cewa ga abinda suke niyyari sun yi niyyar su kashe shi wa nadaba na nasa ila qitalihim sai annabi sallallahu alaihi ya faɗaitar da mutane kan ai shiri a je a yake kafin nan sai ya tura musu Muhammad ibn Maslama Muhammad ibn Maslama wanda shine ya je tare da sauran yan uwansa musulmi suka kashe ka'ab ibn al-ashraf da banu qainuqa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura kan ya je ya gaya mai yahudawa cewa ga abin da suke niyyari. ya sanar da su cewa ga abin da suke niyyari. saboda haka sun warware alkawari don haka ya ba su kwana goma sha biyar su tattara ya nasu ya nasu su bar ya ba su kwana uku tattara ya nasu ya nasu su bar garin madina domin abin da suka yi sun warware alkawarin zaman lafiya babu sauran dalilin zaman lafiya tare da su wannan ya nuna hazin rashin sassauci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wato a rashin nawa a kan yin abin da ya dace ya ce su bar madina da aka je muhammad ibn maslama ya je ya gaya musu sai suka ce duk abin da za a yi musu a yi musu suna nan kuma yan uwansu munafukai da ke tare da su da suka ji labari sai suka ce ai muna tare da ku la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum in aka fure ku mu ma tare da ku zam mu ma babu sauran zaman gari gare mu in kun fita mu ma fita zamu wa in qutiltum ku. in aka yake ku wallahi za mu taimake ku saboda haka wannan sai ya ruɗe su sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda duk zai yi je suka ce suna nan abinda duk zai yi ya je to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da musulmi kan a fita a je a yi musu kawanya a yaƙe su fa haraja wa ta'mala ala al-madina wa ta'mala ala al-madinati ibnu ummi maktum annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita ya sanya mai masa aiki a bayansa a madina mai kula da madina bayan ya tafi shine amr ibn ummi maktum abdullahi ibn eh, eh, eh, ibn ummi maktum wanda yake mai kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya kasance masaho ne ko ba sau ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya shi ya zamanto mai wato mai yana sanya shi shugabancin madina a bayan baya to a wannan karan ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari wanda ya nuna ingancin wato shugabancin a shugabancin wanda yake da wanda yake da wata nakasa idan dai wannan nakasar ba za ta hana shi ya samu taimakon waɗanda za su tsora shi akan hanya ba wadhalika fi rabi'il awwal wannan a cikin watan rabi'ul awwal ne kaga kenan da wancan bi'ir ma'una a cikin wani wata aka yi bi'ir ma'una wancan karatun namu a cikin wani wata muke watan safar na wata shekara shekara ta hudu to yanzu mun shigo rabi'ul awwal shekara ta biyar wannan ya faru ne a cikin watan rabi'ul awwal afwan shekara ta hudu amma watan rabi'ul awwal wata daya bayan bi'ur mauna fa hasarahum sitta layalin min annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kawanya ya musu ya sa musu takunkumi kwana shida wato kwanaki shida a cikin wannan wata na rabi'ul awwal takunkumi aka sanya su ba shiga ba fita aka kewaye su ga baki ɗaya gidajen su ba shiga ba fita Wahina hina idhin hurrimat al suna cikin waɗannan kwanaki shida a lokacin aya ta sauka ta haramta shan giya kama zakarahu Ibnu hazm kama yadda abu muhammad Ibnu hazm ya ambata wa lam arahu li ghayrihi ban ga wani daga cikin malaman musulunci ya ambata cewa a wannan lokaci ne haramcin giya ya sauka ba amma ibn hazm ya kayyade wannan a lokacin saukar haramcin giya da waɗannan darare shida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga ma ya buga ma yahudawa takunkumi ibn عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من الموافقين من المنافقين إلى بني النضير أن إنا معكم نقاتل معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم عبد الله بن أبي بن da shi da sahabbansa da cikin munafikai suka wato suka musu da suka yi da fisa wato suka gaya musu abin da zai ruɗe su suka ce inna ma'akum muna tare da ku nuqatil ma'akum shi wato daga suna daga cikin banu khazraj banu amr ibn al-khazraj ɗan khazraj su ne suka yi wannan daga cikin suka ce muna tare da ku za mu yaƙi tare da ku wa in ukhrijtum in aka kore ku aka fitar da ku kharajna ma'akum mu ma fita za mu tare da ku ba za mu zauna ba faghtarra ulaika bi hadha yahudawa sai suka rudu da wannan da wannan alƙawari na dasisa da ibn ubay ya yi musu fatahassanu fi atanihim sai suka yi wato sai suka yi ganuwa suka tsare kansu a cikin wato su manya-manya al'utum wato gini ne wanda suka kasance suna yi idan mutum Allah ya masa muwafaka ya je Madina ya kokari ya je ya ga inda gidajen nan nasu suke domin har yanzu akwai sauran gidan Ka'ab ibn al-Ashraf yana nan a wato a kudu maso gabas ta masallacin ƙuba. yanan a titi da ake ce masa shari'u al'amir al abdul muhsin a yawanci idan mutum ya je zai gani har yanzu sauran ginin gini ne wanda ake tsoron manya-manyan duwatsu wanda ya fi ƙarfin a ce ruwa ya rusa shi ko rana zafin rana ya sanya shi ya zagwanye ta wato kasar ta rinka zagwanyewa dutse ne akan dutse a cikin wannan ginin ake yin rijiya rijiyar ma rijiyar ma wato a bangon rijiyar shi kansu da dutse ake yi saboda haka sai ka ga rijiyar ta yi shekara a aru kamar yadda wannan ginin yake idan mutum ya je gini haka sama da shekara dubu da ɗari hudu har yanzu yana saboda yi suke yi yanda yake zai zamanto cewar za su samu kare kansu yanda idan da za su yi wata da in za su lokaci mai tsawo za su iya kara abincinsu da abin shansu a ciki ba sa bukatar wani ba sa bukatar sai sun fita waje saboda dama su azzalumai ne sun san saboda zalincin su ba za su zauna lafiya da mutane ba don haka sai da suka yi shiri na cewar abinda suke abinda suka riga suka tanada tanadin nasu zai zama to tsari ne gare su daga dukkan wata barazana daga dukkan wani abokin gaba kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani wa zannu annahum mani'atu husunuhum min Allah suna tsammanin cewar ganuwarsu da suka yi za ta tsare su daga Allah to haka suke tsammanin cewa shirin da suka yi tsarin da suka yi abokin gaba bai isa ba idan mutum yana so ya ga yadda tsarin nasu yake in ya je wannan ko kuma a haibar ma har yanzu su ma akwai sauran ginin nukan a haibar su ma har yanzu za ka gani akan wani tsauni za su je su ginin sai a wata ya kankanuwar taga wadda duk wanda zai taho ta ko ina ana ganin sa kuma yadda suke sanya tagar ta ko ina wato a wurare a kusurwa hudu kowace kusurwa za a ga wanda yake tahowa kuma taga ce wadda take kibiya ba za kibiya zai wahala ta iya shiga cikin ta amma kai da kake ciki za ka iya ganin kowa kuma tsayawar wanda kake kana ganin kowa wannan ba zai sanya ka cikin hadarin da za a iya harbo ka ba to irin wannan shiri suka yi to wannan da suka samu abu biyu ne ya karfafa musu gwiwa alkawarin da wannan yahudawa suke musu wannan alkawarin gangan da ake musu inna abdullahi bin ubay ibn salul cewa muna tare da ku idan yaƙi ne za mu taimake ku in kora ce mu ma fita za mu tare da ku saboda haka na farko kenan abu na biyu da ya karfafa musu rai shine kan cewar suna tsammanin wannan ganuwa tasu da wannan ginin nasu da suke benayen da suke tsararru wannan za su tsare su daga wato annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara sallallahu alaihi wasallam bi qat'i nakhilihim wa ihraqiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya umarni sahabbai a sassare bishiyoyin bishiyoyin dabin a sassare dabinan su bishiyoyin dabinan su wa ihraqiha a kona su fa sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujliyahum wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kwana shida ya zama to kan cewa basu basu a basu ce komai ba suna tsare ba ce sun yi saranda ba ba ce a gaya musu abin da za su yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a to da dinansu da suke da su da dukiyoyinsu a sassare a kona su ana sarewa ana kona sai suka leko suka ce a'a kai kuma da kake umarni kake hani da barna a bayan kasa kai da kake hana barna kuma yanzu kai ne kake yin barna hmm? kake sare da dinai kake kona su bayan ka hana yin barna tunda ai akwai aya ta suratul baqara ko wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasla wallahu la yuhibbu al fasad idan ya juya baya sai ya juya baya yana barna a bayan kasa yana halaka al harsa wan nasl amfanin gona da kuma wato dabbobi na ni'ima Allah ku baya san barna to kaga wannan wato wato halaka amfanin gona da kona shi barna ne to shi suka jo suke hujja da wannan ba wai don su masu kawo gyara ba ne ba su wai don su ba mabarnata ba ne a in za a yi barnar kada a yi a kansu annab sallallahu alaihi wasallam bai ce musu komai ba aya ta fako ta musu raddi ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillah wal yukhzi al fasiqin Allah ya ce abinda kuka yanyanke na dabi na wato bishiyoyin dabino ko kuma kuka tsale su suna tsaye akan wato jijiyoyinsu fa bi idnillah to duk abin da ya faru da izinin Allah ne da yardar Allah ne Allah ya zartar da wannan hukunci na ya yarda wal yukhziyal fasiqin da kuma Allah domin kuma Allah ya kunyata ya kunyata fasikan mutane sun cancanci wannan dan haka ne ka'idar tana nan ba a kona amfanin gona wajen yaki sai idan akwai wata maslaha sai idan akwai wata maslaha kamar yadda ya faru akan waɗannan yahudawa wanda wannan shi ne zai sa ya kawo ƙarshen yakin ya zama tukan cewa dole sun zo sun yi saranda kuma domin Allah maɗaukacin sarki da kaskantar da su ya nuna musu kaskanci to idan akwai irin wannan hikimar wanda yawanci ba wani ne yake zartar da wannan ba sai shugaban musulmi bisa shawara da kuma ahlul halli wal aqd wato masu kullawa da warwarewa sune ne malamai da kuma masana al'amarin yaƙi idan aka kan cewa maslaha ta tabbata a cikin wannan to sai ai domin shi hukuncin addinin musulunci koyaushe yana kewayewa ne tare da maslaha inda maslaha take a nan hukunci yake inda ya zamanto babu maslaha barna ne to ba za a samu hukunci a nan ba kuma maslahar ba abu ne wanda yake ake yi kintata da san rai ba abu ne wanda yake akwai abin da ake cewa ma bawadul maslaha kamar da malamai suke rubutu akan wannan ka'idodi ne tabbatar da abu maslaha ne ko ba maslaha bane ba kai ne kawai zaka yi tunanin kan cewa abu maslaha bane idan wani wani a cikin tunaninsa wani a cikin tunaninsa sai yi tunanin cewar ai tunda tunda a Najeriya muna da akwai gidajen giya da suke tata giya kuma abinda suke bukata wajen tata giyan nan suna bukatar dawa suna bukatar masara to ita kuma dawan nan tunda yanzu yawanci ba a cika cinta ba don haka duk musulmi zai noman dawa tunda duk da za a yi za a taimaki masu kamfanin giya ne kaga wani sai tani cewa wannan maslaha ce ko eh? kama a shari'a wannan ba maslaha ba ce shi a tunaninsa maslaha ce kama a shari'a wannan ba maslaha ba ce idan aka zo aka daga cikin yana daga cikin zan da ke kawo a cikin al-musannif al-mursala kada mu shiga cikin wani al'amari al-muhim dai wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam madaukakin sarki ya ba abinda ya yi izini akan abinda aka yi na ƙona na wato sare dabinan bishiyoyin dabinai da kuma ƙona su da aka yi a lokacin yaƙin banun nabir to sai wannan sai ya sanya da suka ga haka fasa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujliyahum sai suka roki annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sallame ya sake su su tafi ya sake su su bar garin shine aljala walaula an kataba alaihi walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fi duniya suka nemi aljala su ne a sallame su su bar garin wa ya haƙina dima'ahum ya tsare jinanan su kada ya kashe su kada kada ya kashe su ala anna lahum ma hamalat bihi ibluhum da sharadin cewar dukkan abinda da raƙuman su za su iya ɗauka to wannan nasu ne wato su laftu akan raƙumi kowa ya laftu akan raƙumi ɗaya ba zai ja wani ba kowa ya ɗauki raƙumi ɗaya da zai iya ɗauka na kaya akan raƙumi guda ɗaya shi ne zai iya ɗauka ghairar ban banda makami banda makami ɗauki da za su ɗauka amma banda makami fa ajabahum ila zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓi wannan ya yadda domin in suka ɗauki makami kamar ka ba su dama su je su sake tattaruwa su ƙara ƙarfin su su kawo yaki hmm? hmm? wannan raguwar dabara ce ta yaki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan to shine fa suka rinka <clears throat> fatahammala akabiruhum manya manyan su ka huyai ibnu akhtab kamar huyai ibnu akhtab shugaban yana daga cikin manyan su mahaifin safiya bintu huyai suka yi laftu huyai ibnu akhtab shine wanda ya zo da shi da dan uwansa farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuba suka zo suka same shi huyai ibnu akhtab ya ganshi ba su koma gida ba kamar yadda esther fatiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam take ruwaitowa bayan ta musulunta ta ce mahaifina da baffa na suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun sassafe suka tafi ba su dawo ba sai da dare yayi ta ce da suka shigo sai ta ji baffanta yana tambayar mahaifinta ya ce a huwa hu shine yace huwa hu shi ne wato ma'ana shine annabin karshen zamani inda abin da ya kawo kakannin mu kenan su zauna a garin nan domin fitowar domin bayyana sa yace shine kiji to ya zaka yace wallahi gaba zan yi da shi hannu mu to hayy ibn akhtab kenan yana daga cikin shugabannin banu nazir wa sallam ibn abi al da sallam ibn abi al shi ma daga cikin manyan su da ahlihim suka yi labtu suka ɗabi iyalansu wa amwalihim da dukiyoyinsu ila khaibar ya zuwa ga ƙasar khaibar ƙasar khaibar tana kudu da madina da kamar tafiyar kilomita 170 a yanzu daga madina zuwa khaibar tafiyar kilomita 170 ce a jihar kudu a hanyar da ta ake bi zuwa ƙasar urdun sham kenan fadanat lahum sai suka bi mutanen khaibar duk suka bi saboda su ne manya-manyan banun nazir kuma suna da matsayi da dukiya da sharafta don haka suna zuwa garin haibar ma sai mutanen haibar suka mai da su su ne shugabanni wa zahaba ta'ifatun minhum ila sham sauran jama'ar kuma suka tafi zuwa ga sham waɗansu daga cikin Banun nazir suka tafi zuwa ga garin azri'at a cikin sham shi yasa Allah yake wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin da suke tabbatar da cewar tashin alkiyama za a tattara mutane ne daga kasar sham za a tattaru bayan an nada kasa an aka nada wata in aka shimfida wata sabuwar kasar a mahsha kasar sham kasar syria a nan za a tattaru tashin alkiyama shi kin ga Allah cewa yi huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr Allah shine wanda ya fitar da kafirai daga cikin ahli alkitab ga wato alhashar na farko tattaruwar irin tattaruwar ranar alkiyama ta farko wannan shine ya nuna kan cewa ita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace dangane da sham ita ce ardul mahshar wato kasar da za a yi tashin alkiyama a wajen walam yuslim minhum illa rajulan ba wanda ya musulunta a cikin su sai mutum biyu duk kabilar wa huma sune abu sa'ad ibn wahab abu sa'ad ibn wahab an-nadri wa yamin ibn umair ibn ka'ab da yamin ibn umair ibn ka'ab وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن الجحاش جؤلا يا كسن شي يامين ابن عمير يامين ابن عمير باين يا مسلمتا في النبي صلى الله عليه وسلم يجي masa cewa ga abinda mala'ika جبريل ya gaya masa a lokacin da yake wajen gidajensu na banun nabir cewa banun nabir sun yanke akan cewa za su jeho masa dutsen nika ya halaka shi kuma babbansa babbansa a amur ibn da wato a dan amminsa dan babbansa amur ibn jahash shine yace shine zai kashe shi shine zai yi wannan to shi kuma yamin yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa wannan sai yace ya sanya ya sanya lada yake duk wanda ya kashe wannan amr ibn jahash din shi kuma sai ya biya shi wannan ladan shine wa kana qad ja'ala liman qatala ibn ammihi amr ibn jahash ju'la ya sanya lada al-ju'l abin ake ce ma al-ju'l ju'l yana daban yake da ujra ujra ladan aiki shine gurgudan aikin da kai za a baka lada idan ka gama aikin za a baka cikakken lada in ba gama ba a baka gurgudan aikin ka shi ko ju'ul aiki za a ke kai idan ka idan ka yi wannan aikin za a baka lada in baka yi ba baka da kokobo kamar alal misali a yawanci ana yin amfani da shi wajen kamar samu abin nan a mota da aka sace an sace wa mutum mota kaji waɗansu wani gwani ne ko kuma yana da hanyoyi da yake bi ya je ya samo kayan sata sai ka ce to in ka dawo min da mota ta kana da kuɗi kaza in ko baka dawo min da mota ta ba ka da wannan kuɗi to daga baya ba zai je ce ai na yi bakin kokari na je katsina na je zindar na je ina ne saboda haka biya ni kuɗin wannan wahalar da ni a'a wannan ba ju'ul bane ai ce ai ba ba jinga muke ba ba ba ba ijara ba ce ju'uli shi ɗabi'ar ju'uli shine in kai abun ka kawo biyan bukata za a biya ka in baka yi ba ko baka da kokobo za ka iya sanya ju'ul akan wajen karatun alkur'ani ka ce ma malami ka sanya ɗana ya haddace alkur'ani in ya haddace alkur'ani kana da dubu ɗari ko zan baka miliyan ɗaya in bai haddace ba ko baka da kofago eh kamar ta musabaka eh a musabaka da wani ke ba ju'ul bane musabaka wannan wannan a a a a ita babinta yana tana nan da babinta a cikin fiqh a sibaka na'am sai ya san wato ya sanya lada akan wanda ya kashe shi wannan dan baffan nasa amr ibn jahaj lima lima kana qad hamma bihi min al fatki bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya niyyar yi na wato kisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace sai ya sa an kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba wanda ya nuna kan cewar wanda ya yi ƙoƙarin kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jininsa wato zubabbe halattacce ne shi ta haga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa kada kai ba ya kyale shi din kuma aka kashe shi din wanda ya dora shi din a haka din yayi kuma ya kashe shi kamar yadda ibnu isa ya bayyana a cikin sira fa ahraza amwalahuma shi a yamin ibnu umair da abu sa'ad ibnu ka'ab ibnu wahab sai suka ci dukiyarsu su ne kadai cikin banu nadir wanda Allah ya kyale wanda Allah ya tsare musu dukiyarsu amma sauran banun nazir ga baki daya abinda kawai raƙumin su zai iya ɗauka shi suka ɗauka don bakin ciki sai su zo su rinka rushe gidajensu suna ɗaukan wato abin nan a dandamalin kofar wanda suka yi da katako katakon da ake dandamalin kofa da shi sai a ɗauke shi a ɗora shi akan a ɗora raƙumi a tabbata shi abinda duk za su iya ɗauka wanda suka san cewa in sun bar shi zai amfani musulmi ba su bar shi ba sai da suka ɗauka amma dai sharaɗin shine kada su fice labtun raƙumi guda to haka suka yi ba wanda ya samu ba amma shi a su waɗannan bayan Allah guda biyu daga cikin Yahudawa da suka musulunta sai dukiyoyinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da dukiyarsu wa qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amwal al baqina bayna al-muhajirin al-awwalin khassa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiyar sauran mutanen banu Nabir tsakanin almuhajirun na farko su kadai kawai ya bama illa annahu a'ata aba dujana wa sahal ibn hunayf al-ansariyain li faqrihima sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bama abu dujana da sahal ibn hunayf daga cikin al-ansar ya ba su daga cikin dukiyar banu Nabir li faqrihima saboda talaucin saboda talaucin su a mun tuna da abu dujana na ko ko manta da shi eh abu dujana a ai ai mashhur bi kunyatihi to an buci sunan zama an da abu dujana me yake sassa a wajen yakin uhud alhamdu ahsan me jarrawani ba ne tafiyar takama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tafiya Allah yana fushi da wanda bi yayi ta in ba a wannan wajen ba yana tafiya yana takama yana cewa ina wanda yake uwarsa take so sai wazun sai zo to saboda suka ambaci cewa suna da bukata matsananciyar bukata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu to ina daga lokacin ne daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba dukiyar banu nazir to shikenan kuma abin da ke tsakanin sahabbai almuhajirin wal ansar na alkawarin taimakon juna kan mutanen da yake ba su da shi aka kasan sun kasance suna raba ribus a suna raba jaro a ba ma mutum jari ya je yana kasuwanci saboda ba su da komai to da Allah ya wadata su shine kuma duk kuma wani wanda yake yana da yana yana baki da dukiyar wani sai kyale masa dukiyarsa kyale masa dukiyarsa ya zama to Allah ya wadata ya wadata su almuhajirin da dukiyar nan da aka samu ta banu nabir ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma daga ciki yake daukan abincin iyalansa na shekara guda abin da ya saura kuma sai ya sanya shi wajen sayan makamai da yin tanadi domin jihaji fi sabilillah in aka dauki abin da ake bukata sauran kuma sai a yi mai da shi tanadi domin yaki fi sabilillah وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله dukiyar su ta kasance yana daga cikin fai'u wato dukiyar da Allah ya bama musulmi ya bama annabi sallallahu alaihi wasallam falam yuji fil falam yuji muslimuna bi khairin wala rikab musulmi ba su sha wahalar tafiya da wato raƙumi ba ko da dawaki ba su je da dawaki sun kai harin yaƙi ba ba tafiya suka yi ba wajen yaƙi saboda haka dukiyar ba ta zamanto ganima ba alfai'u daban take da ganima ganima shi ne wanda aka samu a wajen yaƙi in aka samu ganima to kashi ɗaya cikin biyar na Allah ne da manzansa da fukara'u da mataki kashi hudu kuma na mayaka ne za a raba wa mayaka an fahimta wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama ita ko alfai'u ita ce dukiyar da ta zoma musulmi ba ta hanyar yaki ba dukiyar da ta zoma musulmi ba ta hanyar yaki ba kamar irin wannan dukiyar banu ta kaga da aka je musulmi ba su dauki kan sakali an yaki ba kawai takunkumi aka yi aka jira Allah maɗaukacin sarki ya jefa musu tsoro suka razana suka ce ba za su iya ba a kyale su su tafi saboda ka suka bar duk dukiyoyin nasu ga baki ɗaya sai ta to fai'u wato dukiyar da Allah ya mu musulmi ba tare da kai ba tare da wato a wahalar yaki ba wahalar yin yaki ba to ita ce wanda Allah madaukakin sarki ya ce to wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai kuma yadda za a raba mu musulmi ita da kuma hatta musulmin da za su zo daga baya su ma suna da rabo a cikinta kamar yadda kamar yadda ya faɗa kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul hashir yace lil fuqara al muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yatabuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa da kuma walladhina tabawwa'u sunni muhajirai kenan suna da rabo walladhina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim sunni al ansar kuma suna da rabo sannan walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa iman da kuma wanda suka zo daga bayan su masu cewa Allah ta ji kanmu da waɗanda suka rigashe mu a cikin imani su ne musulmi ahlus suna masu ba yan shi'a ba ne imam malik yake kafa hujja da wannan ayar cewa yan shi'a ba su da rabo a cikin dukiyar musulmi saboda Allah ya kayyade waɗanda suka zo daga baya cewa sharaɗin a basu daga cikin fai'u suna cewa Allah ka yafe ma waɗanda suka gabace mu a cikin imani su ka wannan cewa suke Allah ka tsine ma waɗanda suka gabace mu ko ba ka cike cewa ba cewa suke Allah ya tsine ma Abubakar da Umar aka suke cewa Allahumma al'amsa na mai quraishi wajibtaihima wata addu'a da suke safa da yamma suke yin la'ana ga sayyidina Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa to wannan shine alfai'u wa fi hadhihi alghazwa a cikin wannan yakin ne anzalallahu subhanahu suratul hashr Allah ya saukar da suratul hashr akan wannan yakin shi ya sa ne ma wa qad kana abdullahi ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya shi Allah ya jaddace sayyidina abbas ha surata bani nadir ya kasance yana kiran suratul hashir da suratu bani nadir surar banu nadir shi a wajen sa yake sanya mata suna amma Allah ya amma abin da ta shahara da shi shine suratul hashir saboda faɗin da ya zo a cikin aya ta biyu huwa allazi akhraja alladhina kafaru min ahalil kitabi min diyarihim li awwalil hashr da haka aka kira ta ta shahara kuma haka ake kiranta a cikin mushaf amma amma shi Abdullahi dan Abbas yana kiranta suratu bani nadir suratu bani nadir saboda akan ta aka sauka akan su aka sauko ta akan su aka saukar da wannan Allah ta'ala ya bude wannan sura da tasbih ya tasabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa huwa al-azizul hakim abin da ke cikin sammai da ƙasa yayi tasbihi ga Allah Allah shine mabuwayi gwani mabuwayi abin da yaso zai yi zai yi ba wanda zai ba abin da zai gagare shi kuma gwani a cikin aikin sa gwani a cikin shari'arsa gwani a cikin yanda yanda ya sanya musulmi yema musulmi maganin makiyansu yahudawa yace huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal al Allah shine wanda ya fitar da kafirai daga cikin ahlul kitab ya fitar da su daga cikin gidajensu li awwalil hashr Ga farkon wato taruwa shine taruwar da za ta zama ta farko shine ta tara su zuwa ga sham zuwa ga kasar sham ma zanantum an yakhruju ba kwa tsammanin za su fita ma zanantum an yakhruju ku kanku ku kanku musulmi ba kwa tsammanin za su fita saboda sun kafu a madina sun kafu a madina ta hanyar dukiya da ƙarfi da hankali da dabara da hankali da dabara domin abin da ya faru kenan akwai wani daga cikin yahudawa na banu ƙuraida sunansa amr ibn sa'uda alƙarabi ya kasance mai yawan bauta ne a cikin gidan bautarsu na banu ƙuraida lokacin da aka fitar da banu nazir sai ya fita da ya ji labari ya je ya zaga ya ga gidajensu ya ga gonakinsu ya ga wai yau babu banu nazir babu huyai ibn aqsa babu sallam ibn abil hukayt duk mutanen da suke ganin su a safin manya-manya masu cikakken dukiya da martaba da daraja da hankali yau duk babu su ga su da zo dogon tarihi a garin madina yau babu su sai ya tuho ya samu mutanensa ya hura ƙaho suka tattaru a wajen ibadarsu ya ce musu to shi fa ya zauna ya duba ya ga abin da ya faru da banin nabi ya ga da tsawon zamansu da mulkinsu da wato karfinsu da dukiyarsu da hankalinsu da darajarsu da martabarsu yau ga su babu su ba a taba tsammanin kanta za su bar wannan waje ba a taba tsammanin yau akwai wani karfi da zai zo ya raba su da wannan waje to shi ya tabbat kuma ga abin da ya faru ga ka'ab ibn al-ashraf ga banu qainu a kafin yace fa to shi fa ya tabbatar inda Allah inda waɗannan suna da wani matsayi wajen Allah inda Allah yana da wata bukata tare da su da Allah ba zai buga musu wannan kaskanci ba yace saboda haka shi ya kamata su saurari abinda ibn al-hayyiban da ibn shirash waɗansu manyan malaman su ne suke gaya musu yace ku tuna fa ibn al-hayyiban wani abu umair babban malamin su ne da ya baro ƙasar sham ya zo ya zauna a madina hatta musulmi na madina wanda suka riske shi kafin ya mutu domin ya rasu kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Madina suka ce ba a taba ganin wani wanda baya sallah biyar ba yana da alamar addini da tsoron Allah kamar sa dan da su Yahudawa ma in an yi fari a Madina shi suke sawa a gaba ya je musu roƙon ruwa sai ce ba za a tafi roƙon ruwa ba sai an yi sadaka kuma in aka yi roƙon ruwa din sai su samu biyan bukata shine yake ba su labari cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana kuma wannan annabin idan ya zo an umarce shi da yaƙi duk wanda ya saba masa zai yaƙi shi zai yaƙi zai mai da bata su zamanto bayi da yara su zamanto bayi mazaje ko majiya ƙarfi a kashe su don haka yake eh, don haka in ya bayyana a zamanin ku in kun gan shi ku bi shi to shi wannan saurayi sai yake ce musu ina sanatar da ku da abin da yake faɗa ba kun ga abin da ya faru da banu nazir ni kam na lura babu abin da yasa babu abin da yake nuna ita wannan yake nuna mana shine illa face cewa ba akan daidai muke ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine akan daidai kuma shine wanda malaman mu suka gaya mana zai bayyana dan aka gara ku musulunta sai wanda daga cikin su yace to ai shi ma a cikin attaurar da ya gada daga wajen ubansa ya ga wannan bayanin kuma shi dukkan alamu ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine amma ba wani abu ne ya hana shi musulunta ba illa wani hmm. yace a ni na hana ta musulunta ta yana na hana ta musulunta yace saboda kai ne shugabanmu idan ka yi za mu bi ka in ka ki ruwa ba za mu bi ka ba za mu ba sai shi wannan saurayi yace masu to kai kuwa tun da kana da wannan matsayi ka musulunta mana duk sauran mutane duk musulunta mu musulunta mu bi ka kada mu ma irin wannan kaskancin da ya same su ya zo ya same mu ku je ku ga gidajensu domin ku lura da abin da ya faru gare su yace ba yadda za a yi ni kuma in zamanto ina a yau ni ne shugaba na zamanto maji ba zan ba zan yadda ba na zamanto maji ya kyale sai musulunta wannan sauro ya kyale sai musulunta shi yasa Allah ta'ala ce ma zanantum an ya yakhruju ku musulmi ba ku tsammanin za su fita daga gidajensu wa zannu su kuma yahudawan suka yi tsammani annahum akum husunuhum min Allah cewa fad wato benayen da suka yi da ganuwar da suka yi za ta tsare su daga Allah Fa fa'tabiru ya uli wa zannu annahum mani'atum Fa fa'atahum Allah min haythu lam yahtasibu Allah sai zo musu inda ba sa tsammani wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam makiyansa da suke tsakaninsa da shi tafiyar wata daya Allah na jefa razani a cikin zukatansu ballantana wanda suke tare da shi a cikin Madina ya zo ya sa musu takunkumi da kansa salawatullahi wa salamu wanda ma bai je ba suna nesa da shi tafiyar shekara daya haka kawai za su tashi suna jin tsoron sha'anin suna jin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsammanin koyaushe zai iya zai iya far musu ballantana wanda yake ya zo yayi musu takunkumi da kansa shi Allah ce wa qadhafa fi fi qulubihim ar-ru'b Allah ce ya jefa ra'azani a cikin zukatansu yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin suna rusa gidajensu da hannayensu da kuma hannayen mu'minai waɗansu gidajen da ba su ne suka rusa ba mummune suka rusa gidajen nasu fa tabiru ya ulil absar da haka ku lura ya ma abuta hankula to daga cikin ma abuta hankula da suka lura akwai shi wannan a wato amri ibn su'uda dan da yaje ya ga abin da ya faru sai ya tunani ya gane kan cewa hakika wannan izina ce aya ce haka zalika daga cikin banu nabi wanda suka musulunta haka zalika kuma musulmi haka zalika musulmi su ma abin lura ne ga musulmi akan cewar akibar duk wanda ya zamanto ya yi fito na fito da Allah ya saba umarnin Allah to haka Allah zai tozarta shi da fa yahudawa fa su ne fa waliyan Allah su ne duk wani annabi da zai zo a bayan ƙasa ba yahude ne amma yau ga su ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu na kunyata da tozarta saboda haka idan musulmi su ma suka suka saba suka bar hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka kangare mata farkin shari'ar musulunci to su ma fa irin abin da ya samu yahuda haka zai same su sai Allah ya tozarta su ya wulakanta su ya kawo waɗansu daban su mala'iku amsa ne sana Allah ya ce walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya da ba dan Allah ya rubuta musu cewa za su fita ba da ya musu azaba a rayuwar duniya shine Allah ya sa a karkashe su kamar yadda ya faru ga banu Qurayza bayan su wannan ma sun ne ya musu wala hum fil akhirati azabun nar kuma a lahira ya zama to azabun wuta tana tana tare da su sannan kuma Allah ya yi bayanin abin da ya faru na yanke na sare da bine da aka yi don kada ma musulmi su samu wata wani susa a cikin zuciyar su kan cewa ko su ma suna cikin mabarnata lafi a'a duk abin da suka yi fa bi iznillah da izinin Allah ku kai saboda ka babu barna a ciki wal yukhziyal fasiqin domin kuma Allah ya tozarta ya kunyata fasikai sannan bayan Allah ya bayanin fai'u da cewa su gashi wanda gashi wanda za a rarraba wannan dukiyar da aka samu sai kuma Allah ya ba ya dawo kan munafikai alam tara ila alladhina nafaqu shin ba ka da labarin munafikai yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab suna ce ma ƴan uwansu kafirai daga cikin ahli kitab wanda ya nuna kan cewa munafikai menene su kafirai ne dan Allah ya ce ƴan uwansu kafirai min ahli kitab daga cikin kafirai min ahli kitab la in ukhrijtum wallahi idan kuka kun aka fitar da ku la nakhrujanna ma'akum mu kuma lalle zamu fita tare da ku wa in qutiltum in aka yake ku la nansurannakum wallahi zamu taimaka muku wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yana shaidawa cewa makaryata ne su la in ukhriju idan aka fitar da su la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba wala in qutilu in aka yake su la nahum ba za su ba su taimako ba wala in nasaruhum in ma sun shigo sun ce za su yakin tare da su su ba su taimako la yawallunna al adbar gudu za su thumma la yansaru kuma ba za a ba su nasara ba la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah Allah yace wallahi tsoronku da tsoransu da tsoranku da suke ji a cikin zukatansu ya fi tsoron Allah sun fi jin tsoronku bisa tsoron Allah ذلك بأنهم قوم لا يفقهون سبب saboda mutane ne wanda ba sa hankalta sannan Allah ya bada مثال misali da su yace misalin su kamar sanin shaytan kamar shaytan ne eh wannan ai su yahuda a abin nan bayan ya kawo misalin su eh, ya kawo wannan cewa la yaqatu duk dai bayanin halin su ne لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب كمثل الشيطان يتي مثال كما الشيطان إذ قال للإنسان كفر يتي ما متنك كافرك فلما كفر يا عند متن يكافرك قال إني بريء منك يتي باني باكي إني أخاف الله رب العالمين إن جزء الله ba haka shi ɗin yake wa mutum ba to su ma munafukai tamkar haka ne suka ce ma yahudawa ku dage kada ku yadda muna tare da ku yayin da suka ga al'amarin ya juya sun fita da su sun fita daga cikin madinan tare da su su zo sun taimake su ba abin da suke to haka shedan yake yi in shedan yace yana tare da kai yayin da kaje kai saban Allah sai ce to ba ni ba kai ba ni ba kai wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ba ana bi ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi to wannan ita ce kissar Banun nadir wanda ta faru a shekara ta hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan rabi'ul awwal kuma da haka wannan ya kawo wato tashin babban kabilar yahudawa daga madina domin Banun nadir su suka fi yawa su suka fi dukiya su suka fi izza su suka fi karfi a cikin yahudawa kuma su ne shugabancin yahudawa yake hannunsu musamman ma dai huyai ibn akhtar kuma kaga da suka tafi suka je su ne suka je suka zamanto shugabanni a haibar don huyai ibn akhtab ba a kashe shi ba sai a haibar da sallam ibn abil fatai sai a lokacin yakin haibar bayan shekara uku da wannan yaki da aka yi na gazwat bani nadir to Allah madaukakin sarki ya yi ni'ima ga musulmi ya kawo karshen manya-manyan makiya ga addinin musulunci a cikin garin Madina sune banu nadir wanda yake a kasance gaba da kasancewarsu a cikin Madina babbar barazana ce ga addinin musulunci ci gaba da zaman su domin baraka ne domin kuna abin da ake kira a taburul khamis a taburul khamis fifth column kun san wajen yaƙi a wajen yaƙi a abin nan a jiha hudu ne almaimana na gefen dama na gefen hagu na gaba na baya to idan ka sami waɗansu kuma wanda suke tare da wanda suke suna tare da kai amma ba sa cikin rundunar suna cikin rundunar mayaka ka samu aburul khamis ka samu na biyar kenan to yahudawa haka shine ake cewa fifth column a cikin abin nan din yaki a cikin abin nan din soja to yahuda in kuna tare da mutane waɗanda suke ba sa tare da ku a batsini amma a zahiri suna tare da ku to kuna cikin tashin hankali kuna cikin tashin hankali to haka yahuda suke saboda haka kasancewar Allah ya kori banu nadir babban ni'ima ce ga musulmi a lokacin nan a madina to sai fa'idodi na wannan yaƙi mai wannan yaƙi zai karantar da mu na hukunce-hukunce da kuma fa'idodi na tarbiyyar addinin musulunci wanda za mu karanta a cikin wannan kissa to kamar yadda muka saba za mu buɗe fage da abin nan fahimtar yan uwa kowa abin da Allah ya fahimtar da shi daga cikin wannan ya taimake ya bayyana domin mu amfana da fahimtar juna na'am na'am malam ridwan wannan kisa tana nuna halaccin yin kawance koda da kafiri ne to aya ba anan ne ake kawance wani ta yaya kenan a to ai wannan tun farkon zuwan sa Madina ne ake tun farkon zuwan dan wannan ai cika sharadin wannan wato alkawarin zaman lafiya din ne alkawarin zaman lafiyan da aka yi kan cewar za a taimaka ma juna wajen irin waɗannan al'amura to don a cika wannan bisa bi mujibin wannan alkawari da ake ne ya je su cika janubinsu su ga abin da gudunmawar da musulmi za su bayar su kuma yahudu gudunmawar me za su bayar amma wannan kawancin aidi ya riga ya faru tun farko na'am wato da suka ce sun yi da suka nemi a fitar da su eto eh to wannan wannan ba za mu iya cewa ba za mu iya ɗaukansa a matsayin ƙa'ida ba cewa idan aka zo yaƙi idan mutane suka nemi maslaha sai a karɓe su sai idan an san cewa wannan maslahar maslaha ce da ma'adin sosai ba za ta zama na ba tun da kaga ai abin da aka nema daga wajensu shine su bar garin tun farko suka ce ba za su bari ba daga baya da aka matsa musu da Allah ya jefa tsoro suka ce za su bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda to wannan muƙayyadi ne da kan cewar ba a jin tsoron kan cewar idan aka kyale su za su yi wata mummunan barna ga musulmi in an san za su yi wata mummunan barna to wannan ba zai hana ya zama to kan cewa an ki karba wannan daga gare su ba a ce musu to sai dai ga ai lokacin banu quraiza lokacin banu quraiza annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi su faɗa a su sauko akan hukuncinsa a yace sauko akan hukuncin sa'ad sannan yace ma sa'ad ne ya hukuncin yace a kashe a kashe mayaka wato wanda suke balagagu mata da yara kuma amai da su bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce hukuncin ka shine hukuncin Allah daga saman al'arshi kaga su wannan ba ba su damar su gudu ba saboda me saboda abin da suka yi ha'incin su ya fi ha'incin banu banu nadir kamar yadda zamu gani na'am zuwa banin nazir ba ahsan wannan kisa ta nuna mana alhazm shugabanci yana buƙatar hazm resoluteness yankewa a cikin al'amari da rashin nawa da rashin sassauci da rashin sauraron da bashi da ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana komawa madina yana komawa cikin garin madina sauran sahabbai suka dawo da ya gaya musu ga abinda yahudawa suka tashi nan take yace to ba yahudu sun warware alkawari babu sauran zaman lafiya tare da su ya tura a sanar da su wato su bar gari sannan ya ce musulmi a shirin aje a yaƙe su wannan haka musulmi ya kamata su zamanto da azama fa idan azamta fa tawakkal ala Allah idan kai yanki kai azama akan abu to ka dogara ga Allah kada kai taraddudi kada kai nawa kada ka rinka sassauci in ka yanke ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala musamman akan al'amarin al'umma al'amarin shugabancin al'umma koman al'umma wanda Allah maɗaukacin sarki ba shugabanci ɗaya daga cikin manya-manyan sifofin shugabanci shine wannan azma shi yasa ma aka kirawo waɗannan manya-manyan manzannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Nuhu da annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa aka kira su ulul azmi ma'abuta azama daga cikin manzanni ka duba karanta kissar annabi Musa hatta kafirai wannan akwai wani kafiri Paul Johnson da ya rubuta labar da ya rubuta tarihin Yahudawa yana cewa duk wanda ya karanta labarin annabi musa zai san cewa annabi musa ya fi karfin wato tatsuniya ta halarci ta kirkiro shi yake mutum ne wanda yake gabaki ɗayan rayuwarsa azama ce gabaki ɗayan rayuwarsa azama ce ka duba ha gama waƙin ɗinsa hmm? ka duba ha gama waƙin ɗinsa ya to tare da iyalinsa aka ce masa ka tafi ka je wajen fir'auna ka duba ha gani kuma lokacin da tare da annabi harun yana dawowa ya ga abin da mutanen su suka yi nan da nan ya kama wuyan annabi harun ya shake shi da dai sauran in kana karanta labarin to haka dukkan annabawan Allah suke ma'abuta a zamani ma'abuta zamani to haka rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yanda dai muke ganin irin wannan darasi a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma'abucin azamani a cikin al'amuransa wanda haka musulmi ya kamata ya zamanto musamman wanda yake zai shugabanci al'umma duk wani shugabanci da za ka yi babban abin da ake nema a cikin shugaba shine wannan alhazm resoluteness na'am na'am na'am wannan isar a cikin wannan akwai bayanin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo ya gaya masa abin da suke shirin yi Allah ya sanar da shi daga cikin gaibu da wahayi ta hanyar annabi da hanyar mala'ika jibril ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah yake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Allah yana sanar da shi ta hanyoyi daban-daban baccin sama abin da ya gani a cikin masalla a cikin bacci shi ma mafarki shi ma wahayi ne daga ciki mala'ika jibril ya zo ya zance da shi a sifar mutum daga ciki ya gan shi a sa hai'arsa kamar yadda yake ya zance da shi daga ciki ya zo ya zance da shi a cikin zuciyarsa kamar yadda ke cewa inna ruhal qudus nafaka fi raw'i mala'ika jibril ya hura a cikin zuciyata ya faɗa to kamar wannan ne ba wanda ya ga mala'ika jibril ya zo ba a ce wani mutum ya zo wajen ba sai kawai a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe babu zancen a ce a tambaye shi kuma wannan ya nuna ladabin sahabbai ba su tambaye shi ba sun ce ya rasulullahi ina zaka je saboda girmama matsayin annabci sun san cewa duk abin da yake yi baya yin wasa baya yin wargi duk abin da yake yi da wani al'amari na Allah da aka ce suka yi kawai tunda bai ba su izinin su bi shi ba sai suka zauna sai da tukuna suka ga kan cewar abin ya zamanto nisan ya zamanto ba na ɗabi'a ba sannan suka soma bincike kan me yake faruwa ko musamman kamar yadda ya zo na jin a cikin wannan yana daga cikin abinda waɗansu malaman tafsiri suke fassara faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu aydiyakum an yabsutu an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah <clears throat> ku tuna ni'imar Allah akan ku yayin da waɗansu mutane suka yi nufin su shimfiɗa hannunsu a kanku da wato wato su halaka mika hannunsu su halaka ku fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya tsare hannayensu daga kai ya zuwa gare ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun kuma mu'minai su dogara ga Allah shi shi kadai to an fassara wannan ayar da cewa akan wannan ta sauka Allah yana tunatar da mu'minai wannan ni'ima da ya musu shine ya sanar da mala'ikar Jibril ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wanda suka zo sai kokarin su halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ai kamar su halaka dukkan al'umma ne Ya yasa aka ce eh, eh, wato suka yi kokarin su su mika hannunsu domin su halaka ku na'am to ina ganin saboda da ya kurewar lokaci daga cikin fa'idar da wannan hadis wannan kisa take koya mana ba za mu samu lokaci ba sauran jama'a su kawo wannan kisa ta nuna mana muhimmancin cika alkawari duba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkawarin ba da kariya ga waɗannan kafirai kuma da aka kashe su ya ji cewa wannan haƙƙi ne wajibi akan su ya biya su kaga alkawari hatta ga kafiri wajibi ka cika shi da abinda aka san addinin musulunci kenan abinda aka san musulunci yanzu abin ta takaici idan ana maka magana musulmi ɗaya daga cikin alamomin musulmi yanzu shi ne rashin alkawari wato hatta kafiran ƙasar nan da ake zama ta za ka yi suna cewa a di malam of yesterday wato musulmin jiya eh, idan ya ce wallahi tallahi to kasancewa babu wasa amma yanzu fa in ka ji wai in ka ji in ka ji wai malam na yanzu wato malam musulmi kenan in ka ji cewa wallahi tallahi to ka san cewa ƙarya yi abin da kace za ka kan cewa har ta kafirai su ne musulmi wannan mummunan shaida a cikin hulɗar mu da jama'a a cikin kasuwancin mu a cikin sauran a cikin siyasar mu hmm, mun zo mun zamanto kan cewa wato hata gara ma kafiran da mu ta wani fuska to wanda yake mu duba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari yayi makafiri yayi makafiri na bashi kariya da aka dusa wannan ba da kariya da ya saboda kuskure ya ji kan cewa haƙƙi ne wajibi a kansa ya biya to wannan ya isa matuƙa wajen kiyaye sha'anin cika alƙawari Allah ta'ala shi ne ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku mu'mine ku cika alƙawari cika alƙawari yana da muhimmanci a cikin rayuwar to mu duba mu gani wannan shine sanadiyar fa wannan waƙi'a da ta faru sannan wannan daga cikin abubuwan da ta nuna mana shine kan cewar dukiyar al'umma ta musulmi wato rabon kowa yana da haƙƙi a ciki domin Allah wannan dukiya ta alfai'u gashi an da inda Allah ta'ala ya kasa ta yace muhajirun abasu al-ansar abasu sannan sauran jama'a shi sa lokacin sayyidina Umar haka ya raba ta wanda suke muhajirun aka ba su kaso wanda ya fi na kowa saboda suna da falalar riga kowa shiga addini sannan al'ansar sannan kuma sauran musulmi waɗanda suke tun musulunta bayan fatafa makka bayan sulhun hudaybiya su kuma ka san su daban ne da na sauran sannan kuma waɗanda suke ba sahabbai ba daga cikin sahabban ma kai sai kuma ƙananan sahabbai da 'ya'yan sahabbai to sannan kuma wanda suke ba sahabbai ba kuma wanda ya nuna kanta babu laifi wajen fifita wajen raba wannan dukiyar gwargwadon matsayi musamman lokacin yadda sahabbai suke lokacin sayyidina Umar kuma ya zama to ijma'i ne ba a ce za a raba daidai wa daida ba an fifita waɗansu saboda matsayinsu a cikin addini da aka babu laifi don an fifita waɗansu wajen haƙƙin da ake rabawa wajen dukiyar al'umma saboda me saboda matsayinsu matsayin abin da suke yi a cikin al'umma babu laifi wajen wannan alal misali ko da ana aiki a al'umma wanda yake aikin da wani da ba zai aiki kamar sa ba a fifita shi saboda matsayinsa ko na ilimi ko kuma saboda girman aikin da yake yi ko saboda muhimmanci ko da ba shi da aikin nasa ba mai wahala ba ne a fifita shi saboda wani wata maslaha saboda wani dalili wani yana da asali a cikin shari'a kamar yadda aka samu a cikin yadda rabon sai'o'in nan ya kasance akwai kuma sauran hukunce hukunce gaskiya masu yawa amma saboda sa kurewar lokaci za mu tsaya a nan wajen dan a samu a amsa koda tambaya biyu ce ko uku bayan kiran sallah insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa wa sahbihi wa man wala ah, kafin mu ansa tambaya akwai akwai wata fa'ida muhimmiya da alkur'ani ya ishara a cikin wannan kisa ta banu nadir Allah ta'ala ya ce abin da yayi musu ɗinnan ya ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wa man yushaqillaha fa inna allaha shadidul iqab abin da ya samu a gare su saboda sun wato saba ma Allah da manzansa ne dukkan wanda ya saba ma Allah to Allah mai tsananin ukuba ne wanda ya nuna wato mummunan hadarin da ke cikin wato yin fito na fito da al'amarin Allah da kuma yin gaba da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan gare mu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa irin yadda Allah ya wulakanta waɗannan to mutumin da ya ɗauki wannan hanyar shi ma irin wannan abin zai zamanto shine makomarsa wulakanci a nan rayuwar duniya da kuma azaba mai kunyatarwa a rayuwar lahira Allah ya kiyashe mu akwai wannan yana tambayar wannan tambayar ta fiki huce yace zai iya ajiye shaida a sahun gaba saboda falalarsa ya je ya alwala idan dama yana zaune a sahun gaba ya zama to cewa zai je alwala to babu laifi ya ajiye shaida har ya je da. amma idan alal misali ya yi sallar azahar zai tafi ya je wata harkar sannan ya dawo ya sallar isha sai ya sanya shaida domin ya kare wajensa to wannan bai halatta ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato kare waje a cikin ya hana tsare tsare waje a cikin masallaci inda ba dan inda haka ake yi da ba za a ce da mutane su sa abin da ke cikin sawun farko da sun yi rigirge ba tunda idan kowa ya riga ya kare wajen kaga shi kenan babu zancen rigirge ga sauran mutane eh, abinda dai malamai suka yi istitna'i na tsarewa din shine mutum kamar yana wajen sannan zai tashi je alwala zai iya tsare waje domin wannan sannan wannan yake cewa mai hukuncin wanda baya yin sallar shafa'i da wuturi wanda baya sallar shafa'i da wuturi ya bar sunna mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana da hadari kwarai da gaske domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa autiru ya ahlal qur'an ya kuma abuta alqur'ani makaranta ku yi wuturi kuma ya ambaci cewar da aka ambata masa ibn al-hadram yace zaka rajulun la yatawassal la yatawassadu quran wannan mutum ne wanda baya matashi da alqur'ani aka ce ma'anar baya matashi da alkur'ani yana tashi ya sallar dare wanda akallan sallar dare shine kai shafa'i da wuce akallan sallar dare kenan kai shafa'i da wuce saboda idan mutum ya bar ga baki daya a yana cikin hadari bal akwai malamai da suka suka sarrafar da adalarsa suka ce wanda ya to baya madawwami ne akan barin shafa'i da wuturi ba adali bane ba zai iya bayar da shaida ba kamar wanda ya bar sunan sunanul rawati haka yake a cikin furu'in masabar imam ahmad ibn hanbal a sannan wanda yake cewa a to wannan dan uwa ne yake neman addu'a saboda wata ruwa da yake cikin ta take damun sa Allah ya yi masa Allah ya yi masa sauran musulmi baki daya wannan yace daga cikin sunan rawatib akwai raka'a biyu bayan isha waɗannan raka'o'i su ne shafa'i ko ko waɗansu ne daban idan waɗansu ne daban idan kai shafa'i sun isar ma a waɗannan raka'o'i ba su ne shafa'i ba waɗannan ratiba ce ta bayan sallar isha ba su ne shafa'i da wuturi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu sannan kuma ya shafa'in sa da wuturi raka'a goma sha ɗaya saboda haka waɗannan daban ne dan haka idan mutum yana son ya same su sai dai ya su a raka'a biyu sai dai ya su bayan sallar isha ko bai yi su bayan sallar isha ko kafin ya kwanta ne da niyyar cewa waɗannan ratibai din ne a bisa kauli da cewa niyya tana shiga cikin juna kamar mutumin da bai samu yayi ba idan ya tashi zai yi wuturi zai shafa'i da wuturi ya raka a biyu da niyya biyu cewar niyyar ratibar sallar isha da kuma niyyar raka'a da kuma niyyar shafa'i wanda yake zai yi wuturi daga bayansa to a bisa kaulin malamai da suke cewa niyoyi suna shiga cikin juna kamar yadda mutum zai iya wanka daya da niyyar wankan janaba da wankan juma'a to wannan kaulin zai iya zamantowa yana da muhalli kuma kamar yadda mutane waɗansu malamai suke cewa mutum in ya shigo cikin masallaci kafin sallar azahar. in yi raka'a biyu da niyyar wannan raka'a biyu ta zamanto masa tahiyatul masjid da kuma ratibar sallah zahar wannan yayi to a bisa niyyar ratib wannan yayi amma ba shine akmal ba abin da ya fi cika shine kai raka biyu din ta wato ratibar sallar isha sannan kuma kai shafa'i da wuturi daidai gwargwaro yadda ka saba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk